Wahayin Yahaya Sura ta goma sha tara Bayan wannan, na ji kamar wata sowa mai ƙarfi ta ƙasaitaccen taro a sama suna cewa, Haliluya! Yin ceto da ɗaukaka da iko sun tabbata ga Allahnmu, don hukuncinsa daidai yake na adalci ne, ya hukunta babbar karuwan nan wadda ta ɓata duniya da fasikancinta, ya kuma ɗauki fansar jinin bayinsa a kanta. sai suka sake yin sowa suna cewa haliluya hayaƙinta yana tashi har abada abadin sai dattawan na ashirin da hudu da rayayyun halittar nan hudu suka faɗi suka yi wa Allah sujada shi da yake zaune a kan kursiyin suna cewa amin Haliluya! sai aka ji wata murya daga kursiyin tana cewa ku yabi Allahnmu ya ku bayansa ku da kuke jin tsoronsa yaro da babba sai na ji kama wata sowar ƙasaitaccen taro kama ƙugin ruwa mai gudu kama aradu mai ƙara suna cewa hallelujah gama ubangiji allahnmu maɗaukaki shi ne yake mulki mu yi ta murna da farin ciki matuka mu kuma ɗaukaka shi domin bikin ɗan ragon nan ya zo amaryarsa kuma takinsa an yaddar mata ta sa tufafin lallausan linin mai ɗaukar ido mai tsafta. Lallausan linin ɗin nan shi ne aikin adalci na tsarkaka. Sai mala'ikan ya ce mini, Rubuta wannan, albarka ta tabbata ga waɗanda aka gayyata zuwa cin abincin bikin ɗan ragon nan. Ya kuma ce mini, Wannan ita ce maganar Allah ta gaskiya. sai na faɗi a gabansa don in yi masa sujada, amma sai ya ce mini, Ko kusa kada ka yi haka, ni abokin bautarku ne, kai da ’yan uwanka waɗanda suke shaidar Yesu, Allah za ka yi wa sujada. Domin gaskiyar da Yesu ya bayyana ita ce ta ba da ikon yin annabci, sai na ga sama ta dare, sai ga wani farin doki. mahayinsa kuwa ana ce da shi amintacce mai gaskiya, yana hukunci da adalci, yana kuma yaƙi. Idanunsa kamar harshen wuta suke, kansa da kambi da yawa, yana kuma da wani suna a rubuce, wanda ba wanda ya sani sai shi, yana saya da riga wadda aka tsoma a jini, sunan da ake kiransa da shi kuma shine kalman Allah. Rundunonin sama, saye da lallausan linin. fari mai tsabta suna biye da shi a kan fararen dawakai daga cikin bakinsa wani kakkaifan takobi yake fitowa wanda zai sara al'ummai da shi zai kuwa mallake su da tsanani kwarai zai tattake mamatsar inabi da tsananin fushin allah maɗaukaki da wani suna a rubuce a jikin rigarsa har daidai cinyarsa wato sarkin sarakuna ubangijin iyayen giji. sa'an nan na ga wani mala'ika tsaye a jikin rana, sai kuma ya kira dukkan tsuntsaye da suke tashi a sararin sama da murya mai ƙarfi ya ce, Ku zo ku taru wurin babban bikin nan na Allah, ku ci naman sarakuna, da naman sarakunan yaƙi, da naman ƙarfafa, da naman dawakai, da na mahayansu, da naman kowa da kowa, wato na ɗa da na bawa, na yaro da na babba. sai na ga dabban nan da sarakunan duniya da rundunoninsu sun taru don su yaƙi wanda yake kan dokin da kuma rundunarsa sai aka kama dabbar da kuma annabin nan na ƙarya tare da ita wanda ya yi alajabai a gabanta waɗanda da su ne ya yaudari waɗanda suka yarda a yi musu alamar dabban nan da kuma waɗanda suka yi wa siffarta sujada waɗannan biyu kuwa aka jefa su da ransu a cikin tafkin wuta da kibiritu sauran kuwa aka sare su da takobin wanda yake a kan doki wato da takobin nan da yake fitowa daga cikin bakinsa dukan tsuntsaye kuwa suka ci namansu har suka yi gamba